muna alhamis goma sha biyar a watan tara a watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara da ta daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas muna nan cikin sura ta biyu ita ce suratul bakara darasinmu da ya gabata man tsaya ne ƙarshen aya تدري ترى قدم الله سبحانه وتعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم يوم بإذنه تعالى لا متاشي فرقا آية تدريبيو قدم الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب Allah madaukakin sarki yace fa idza qadaytum manasikakum yayin da kuka kammala ayyukanku na ibadar aikin haji ma'ana yayin da kuka sauke dukkanin ayyukan da aka buƙaci ku aiwatar lokacin aikin haji kuma kuka kammala ayyukanku na aikin haji domin almanasik yakan zo a ma'anar yanka Allah na cewa kul inna salati wa nusuki nusuki an fassara shi da cewa yanka na yana ɗaya daga cikin tafsirai da malamai suka fassara ana nufin yanka saboda haka kenan idan kuka kammala wato abin da ya shafi yanka a aikin aji ko kuma manasik ana nufin su kan ita kanta ibada ta aikin aji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khuzu anni manasikaku mana ku koyi ibadar ku ta aikin aji a gurina to idan kuka kammala dukkanin ayyukan ku na ibada na aikin haji ciki har yanka da sauran dukkanin sha'air na aikin haji Allah ce fadhkurullah ko yawaita ambatan Allah subhanahu wataala ka zikrikum aba'akum tamkar yadda a da lokacin jahiliya kuke ambatan iyayenku kuke alfahari da iyayenku au ashadda zikira kai kuma yi ambatan Allah fiye da yadda kuke ambatan iyayenku a lokacin jahiliya sun kasance lokacin jahiliya kamin zuwan musulunci idan suka je ibada ta aikin haji aka kammala wancan aikin haji nasu da suke yi lokacin jahiliya sai kowa ya tashi ya dinga alfahari yana faɗin irin darajojin gidansu da iyayensa da irin karamcin da iyayensu suke da shi ƙarshe wanda ake ganin sun fi karamci sai a zama an fifita su akan sauran mutane wannan shine abin da suke a lokacin jahiliya bayan kammala wacce ibada ta su sai a zauna kowa yana alfahari da gidansu da irin abin da gidansu wato ya kunsa to sai Allah madaukakin sarki bayan zuwan musulunci sai Allah ya ce da su ba haka za su ba a'a in sun kammala ibada ta aikin haji godiya za su yi ma Allah yabo za su yi ga Allah zikiri za su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'ana idan kuka kammala ayyukanku na haji to ku zamo masu ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ka A aba'akum lafazin azzikir a nan mastari ne ma'ana abinda ake nufi kama ta zukuruna aba'akum ku ambaci Allah kamar yadda a da can kamun zuwan musulunci kuke ambatan iyayenku kuna faɗin darajoji da irin alfarma da kuke da shi kuma a nan ambatan iyaye da Allah ya ce au ashadda zikira abinda ake nufi da tsanani din ya ƙunshi siffar da za ku ambaci iyaye Allah subhanahu wa ta'ala din sa'annan ya zamo akwai ikhlasi a ciki sa'annan ya zamo akwai hararo zuciya sa'annan ya zama kuma an yawaita ambatan Allah au ashadda zikira lafazin au ashadda zikira au wasu malamai suka ce ma'anarta bal kamar faɗin Allah da yake cewa sun makasad qulubukum min ba'di zalik fa hiya hijarati au ashaddu qaswa ai bal ashaddu qaswa ma'ana zukatansu sun ƙeƙashe suka zamo tamkar duwatsu kai bal ai bari wannan magana ma ashaddu qaswa sun ma fi dutse ke kashewa da bushewa wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun man aika shi zuwa ga mutum dubu ɗari aw yazidun ai bal yazidun ai bari ma wannan magana sun aura mutum dubu ɗari to nan ma suka ce aw bi ma'ana bal ina fata an gane sai zamo kenan ka zikirikum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku lokacin jahiliya aw ashadda zikira ai bal ashadda zikira kai ba ma aka ba ku ambaci Allah din fiye da yadda kuke ambatan iyayen nan ina fata an gane wasu malamai kaman al-allama ibn al-qayyim yana ganin a waccan aya wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun sai ce aw din nan ba tana nuna ma'ana ta balban sai ce a'a tana zuwa ne don ta tabbatar da abin da ya gabata a baya ma'ana abin da ake nufi illam zidu falon yankusu ma'ana fa ansalnahu ila ake alfin Au ya yazidun man aika shi zuwa ga mutum dubu ɗari ya yaziduna ma'ana in ba su fi dubu ɗari ba to ba za su gaza dubu ɗari ba don ka ɗauki wannan ma'anar shi ma a wannan aya au ashadda zikira mana in ba ku yi ambatan Allah fiye da yadda kuke ma iyaye ba to ba za ku tauya ƙasa da haka ba sai dai wasu malamai na ganin cewa a wannan guri ka ɗauke ta bi ma'ana bal za ta fi kaiwa mubalaga kenan ma'ana ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda a baya kuke ambatan iyayenku kai kuma ambaci Allah fiye da yadda kuke ambata iyayen nan ina fata an gane Allah madaukakin sarki yace fa minan nas ai akwai wani sashi daga cikin mutane ma'ana daga cikin sashin mutane akwai man yaqulu akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya Allah ka bamu a gidan duniya shi dai kawai ya samu duniya Allah yake wa malahu fil akhirati min khalaq amma wannan ba shi da koda wani rabo a gidan la'ira domin lafazin khalaq bi ma'ana nasib ma'ana ba yi da wani kaso na al'iri a gidan la'ira Allah ya kiyashe mu wa minhum daga cikin kuma mutanen akwai man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana akwai waɗanda ke cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a gidan duniya wa fil akhirati hasana haka nan Allah ka ba mu kyakkyawa gidan lahira waƙina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta wannan ya nuna mana mutane iri biyu ne a nan akwai daga cikin mutane sashin wasu mutanen akwai wanda yake neman kawai ya samu duniya kawai shi dai ya samu duniya shi dai a bashi a duniya kawai sannan nan kaga cewa ya rabbana atina fid dunya kawai Allah a bashi a duniya ba ruwansa da cewa mai kyau ko wanda zai dace ko wanda ba zai zame masa bala'i ba duk wannan ba shine gaban sa ba shi dai ya samu a duniya ina fata an gane abinda matasa ke cewa wasu daga cikin matasa mara ta talbiya ko sai kaji sun ce mai Allah ya ba su duniya lahira ko a gidan haya ta zauna ko ba haka bane bayan lahira ba gidan haya ba ɗan tasha ko kowa da gidansa Ina hadainahu sabila imma shakiran wa in imma kafura to waɗannan su ne wannan nau'i na farko su ne kawai a basu a duniya ba ruwansu da menene a lahira sai Allah ce to me wannan ba ya yi da wani rabu lahira daga cikin su akwai wanda ke shi kuma duka biyan yake sai ce Allah ka bamu mai kyau a duniya ka bamu mai kyau a lahira ka kare mu daga azabar wuta waɗannan su ne bayan Allah na gari Allah ya shanya mu cikin su to rabbana fi atina fid dunya hasana hasana a duniya da hasana a lahira me ake nufi malamai sun ƙari juna sani wasu malamai suka ce abinda ake nufi da hasana a duniya kyakkyawa a duniya suka ce shine Allah ya ba mutum lafiya a gidan duniya nan ce lafiya lafiyan gaggajiki jiki lafiya ta imani lafiya wurin mu'amala lafiya wurin zamantakewa sa'annan kuma kyakkyawa a gidan lahira shine Allah ya bashi lafiya shi ma a gidan lahira in ka samu lafiya a gidan lahira ka tsira domin lafiyayyen lahira shine wanda zai tashi ba a tuhumarsa da wani abu masu wannan magana suka ce dalilin su kan haka hadisin da ya zo a sahihu muslim daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda Ya yace ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je duba wani mutum bai da lafiya kad sara misul al almantu. wannan mutumi yadda ya yankwale ya je mi yanda kasan irin tsuntsu wanda gashin sa ya kade haka ya zama ya yankwale saboda tsananin rashin lafiya faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce da shi hal kunta tad'u Allah bi shay'in aw tas'al Allah shay'a shin akwai wani abu da zaka roki Allah da shi ko kana da wata bukata gurin Allah da zaka roka kala sai shi wannan bawon Allah yace Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa aqibni bihi fid dunya wai dai ta addu'a sai ce ya Allah duk abin da za ka yi mun ukubar sa ranar lahira Allah kai mun wannan ukuba a duniya kala sai manzo Allah yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah mamaki kenan hal yastati'u ahadan an yutiqahu hal yastati'u ahadun an yutiqahu shan akwai wani dan adam da zai iya jura wannan kake wa kanka irin wannan addu'a fa Allah qulta sai manzo Allah yace me ya ana kace اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Abin da ya kamata ka ce Allah ba mu kyakkyawa a duniya ba mu kyakkyawa a lahira ka tseratar da mu daga azabin wuta sai suka ce wannan hadisi yana nuna kenan alhasana a duniya ana nufin lafiya a duniya hasana a lahira ana nufin me lafiya a lahira in mutum ya samu waɗannan ya tsira ina fata an gane sannan yana daga cikin addu'o'in manzala Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid wal akhirah mana Allah ba mu rangwami kai mana rangwami ka ba mu lafiya duniya da lahira wasu malamai suka ce abinda ake nufi da hasana a duniya suka ce ilimi da bautar Allah madaukakin sarki kan ilimi abinda ake nufi kuma da kyakkyawa lahira aljanna wasu suka ce a kyakkyawa a duniya shine Allah ya baka dukiya kyakkyawa gidan lahira Allah ya baka aljanna duka waɗannan in ka tattara da ma abubuwan da ba ambato a nan ba duk za su shiga ƙarƙashin kyakkyawa a duniya kyakkyawa lahira duk wani abu da zai zame wa mutum alkhairi a duniya ya shiga cikin hasana fi duniya duk abin da zai zame wa mutum alkhairi a gidan lahira ya shiga cikin hasana fil akhirah Allah ka ba mu sai Allah ya ce ulaika wancananka masu waɗannan sufofi lahum nasibun mimma kasabu suna da wani kaso na ladan abin da suka aiwatar wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne mai saurin yin hisabi lafazin ula'ika wasu malamai suka ce zai koma ne kan mutane na biyu na ƙarshe Sonewa masu imanin da suka ce Allah ba mu kyakkyawa duniya ba mu kyakkyawa lahira sai aka ce to waɗannan kenan lahum nasibun suna da wani kaso na ladan abin da suka aiwatar na wannan aikin haji na ladan addu'ar da suka yi da ladan sauran ayyukan alkhairi da suka yi ina fata an gane suka ce abinda wato ake nufi kenan wasu malaman suka ce a'a ulaika lahum nasibun mimma kasabu lafazi ne da yake nuna umumi zai koma zuwa ga dukkan mutane biyu da waɗancan da suka ce a ba su a duniya lahira ba su da komai da waɗannan ma da suka ce a ba su a duniya mai kyau a ba su a lahira mai kyau sai ya zamo waɗancan da suka ce kawai a ba su a duniya suna da wani kaso na abin da suka aikata mummunan sakamako su ma waɗannan suna da wani kaso na abin da suka aikata kyakkyawa sai zama aya ta yi daidai da faɗin Allah da yake cewa wali kullin darajatun mimma amin. kowa yana da wani matsayi na abin da ya aikata in mai imani ne matsayinsa na gwargwadon aikin da ya na imani in mutumin banza ne yana da matsayi na gwargwadon abin da ya aiwatar ina fata an gani wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne malamai suka ce Allah madaukakin sarki yana da saurin hisabi kuma hisabi iri biyu ne akwai hisabi ga mai imani wanda wannan cikin sauki zai zo ma mai imani shine Allah madaukakin sarki ranar lahira zai keɓanta da shi ya gaya masa kurakuransa bawa ya tabbatar da yayi laifi yayi ikirari gaban Allah sannan sai Allah ya ce to na rufa ma asiri a duniya kuma yau ma zan yafe maka sai a yafe masa sai a bashi littafinsa da hannun dama shine fadin فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ونورن كموت آية وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا معنى والنشين معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا معنى ده سنزي سامي حسابي ميسوكي سيزم تشكين قدقاوة har an bashi certificate ɗinsa zuwa ga aljanna ina fata an gane shine ma'anar faɗin manzala da yace man nuqishal hisabu uziba duk wanda aka ce sai an masa dalla dalla a hisabi azaba za a yi masa Aisha tace ba Allah na cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba sai manzala ce zalikal arad ai wannan kau da kai ne ma'ana akan yi kau da kai akan masu imani Allah ka sanya mu sai nau'in hisabi na biyu waɗanda suke marasa imani su wannan ba wai aiki za a jero musu a ce kayi kaza kayi kaza ba a'a ayyukan nasu ne Allah madaukakin sarki zai tattara musu idan aka tattara musu wannan ayyukan nasu da suka yi a gaban su baki daya sakamakon abin da suka aikata an kiyaye saboda haka sai tsaye da su gaban ayyukan nasu a tintibe su idan suka tabbatar shikenan sai kuma Allah ya sanya ayi shela cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai a filin alkiyama shikenan sai a jefa su cikin bala'i waɗannan su ne kuma za su haɗu da hisabi mai tsanani fa zalika yawma idin yawmun asir ala alkafirina ghairu yasir wa amma man utiya kitabahu wara'a zaharihi fa sawfa yad'u subura da kansa zai dinga kiran alaka alaka alaka Allah kiyashe mu shi zan ya ce wallahu sari'ul isab Allah mai gaggawar isabi ne cikin gaggawa za a yi isabi kowa ya san matsayinsa waɗannan ayoyi suna karantar da mu na farko idan ɗan adam ya kammala ayyuka na ibada to ana so ƙarshen ibada. ya cike ta da yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki da yawan zikiri kaga anan Allah ya ce in sun kammala aikin haji fazkurullaha ka zikirikum au aw ashadda zikira. shi zan ya in an kammala azumi wali tukmilu idda wali tukabbiru Allah ala ma in an kammala azumi sai aje ayi sallan mi yi sallan idi yi zikirori na sallah sannan a fita filin idi ana zikiri yi sallar idi a ziyarci 'yan uwa a yawaita ambatan Allah wannan yana nuna duk sanda aka kammala ibada to ana so a cike ta ne da ambatan Allah da zikiri da yabo ga Allah dan Allah ya karɓi wannan aiki a sanya cikin mizanin bawa ba wai a kammala ayyuka na ibada ya zama a ranar kuma da aka kammala a ranar za a fara fito na fito da Allah abinda zai baka tsoro shine daga ran da aka ce an yi sallah daga ɗaya daga ramadana sai ga masallaci sun cika amma ana cewa an ga jinjirin watan shawwal Asibahin wannan rana in ka masallaci sai ga ya dawo rabin sahu kaman annan a iya ramadana yake ya dawo rabin sahu ana dawowa daga idi sai ga an koma fantamawa matasan da suke kullum a sahun farko suna kaza sai ga rana kuma an fara saban Allah an fara shegantaka an fara rashin hankali to wannan alama ce fa ta cewa aikinka yana da matsala domin ƙarshen aiki ana so a cike ne da ambatan Allah maɗaukacin sarki ina fata an gane sa'annan wannan yana nuna mana mutane kuma ayin sun nuna mana mutane sun kasu gida biyu wurin me mutane sun kasu gida biyu wurin wato bukata a gurin Allah maɗaukacin sarki akwai waɗanda za ka samu sukan nemi duniya kawai ba ruwansu da la'ira akwai waɗanda kuma za ka samu suna neman duniya suna neman la'ira ina fata an gani to wannan aya ta bayyana mana rabe-raben mutane sun kasu gida biyu akwai waɗanda suke neman duniya kaɗai ba ruwansu da maganin la'ira waɗannan su ne marasa imani Allah kada ka sanya mu cikinsu akwai wanda kuma suke neman wato duka biyun akan haka sai malamai suka ce "Aya, tana nuna ba laifi bane kenan ka nemi duniya da lahira ina fata an gani ashe ba laifi bane ka ce Allah ka ba mu duniya da lahira ina fata an gane ashe ba laifi bane tunda ga bayan Allah suna yi kuma Allah ya yabi ma abin da suka aikata na واذكروا في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تهشرون Allah madaukakin sarki yace wazkurullaha ku ambaci sunan Allah madaukakin sarki fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanaki waɗanda suke kididdigaggu mana bayan kammala tsayuwar arafa an dawo muzdalifa an taho mina an yi jifan jamratul aqaba anan an yi yanka an yi aski an je makka an yi tsawaful ifada ko ma ba a samu zuwa maka an yi tsawaful ifada ba saboda kurewar lokaci za a iya jinkirta shi wannan tawaful ifada zuwa bayan kwanakin mina to anan kuma sai a yi zaman mina na kwana uku shine za a kwana anan zuwa sha ɗaya sha biyu sha uku to so ne waɗannan kwanaki da Allah maɗaukakin sarki yake a cigaba da ambatan Allah a cikinsu wannan ya nuna zai ƙarshen kowace ibada takan fara da ambatan Allah takan ƙare kuma da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala duk wani aiki na kirki a musulunci ana so a fara da ambatan Allah a kare da ambatan Allah ko aure ne ka fara da me da istikhara roƙon Allah Allah ya zaba ma abin da yafi alheri in aka zo aka daura auren kuma bayan ka samu matar aka zo aka daura auren kuma a kare da me da ambatan Allah subhanahu wataala kai walima in ka shiga gida ka shiga da ambatan Allah ka ambaci Allah subhanahu wataala ku bude rayuwar auren naku da ambatan Allah ba wai a bude da tsiya ba domin galibi duk abin da aka bude da tsiya karshe baya baya baya mai baya albarka ina fata an gani to shi yasa sai Allah ya tunatar da masu imani yace to ku ci gaba da ambatan Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin waɗannan kwanaki ki da duka ku ayyamin ma'dudat sune waɗannan kwanaki uku 11 12 13 so annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira da suna ayyamut tashriq a wani hadisin yace ayyamut tashriq ya ayyamu aklin wa shurbin wa zikirillah kwanukan tashriqi kwanuka ne na ambatan Allah kwanuka ne na ci da sha da ambatan Allah shi sanya ba a yadda a yi azumi a waɗannan kwanaki ɗin ba kamar da muka karanta a darasinmu na baya sai mai tamattu'i wanda bai samu adaya ba shine kadai kuma bai yi azumi uku kamar ranar arafa ba shine aka yadda yana iya azumtar waɗannan kwanuka na tashriqi din wannan guda ukun da zai amma in ba shi ba ba a yadda mutum ya azumi a waɗannan kwanaki ba saboda kwanuka ne na ci da sha da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan kwanaki ne Allah ya ce ku ambaci Allah maɗaukacin sarki a cikin waɗannan kwanaki ma'adudat abdullahi ba zai ce al-ayyamul ma'adudat sune ayyamut tashrik sai ce al-ayyamul ma'lumat kuma sune kwanuka goma na farkon zulhijja kenan ma'aduda waɗannan 11 12 13 ma'alumat da yazo cikin suratul hajji wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'alumatin ala ma razaqahum min an'am fakulu hawa wa at'imul ba'isal faqir su kuma waɗannan suna magana ne akan me akan wato goman farko na watan zulhijja ina fata an gane Allah madaukakin sarki yace a ta'ajjala fi yawmayn wanda wato yayi gaggawa cikin kwanaki guda biyu ma'ana kenan yayi gaggawar barin mina zuwa makka a cikin kwanaki biyu bayan ya gama jifa na jamratul aqaba na wato wararen jifa din nan guda uku wala isma alaihi Allah ya ce babu laifi a kansa wa man ta'akhara wanda shi ma ya jinkirta barin mina ya koma makka har ya kai kwana na uku shi ma fala isma alaihi babu laifi a kansa abinda dai ake so Allah ya ce liman ittaka ga wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana wanda dai ya ji tsoron Allah a aikin ajinsa, to wannan shi Allah maɗaukakin sarki yake da bukata kenan ko kwana biyu ko kwana uku malamai suka ce ambatan Allah a waɗannan kwanaki sun kunshi ambatan Allah da baki da ambatan Allah a aikace sun kunshi ambatan Allah keɓantattu da ambatan Allah waɗanda suke shi ma mutlaƙai ba a keɓance ba akwai ayyuka da za a yi tun daga jifan jima'i a ranar wannan sha ɗaya da sha biyu da sha uku idan rana ta yi zawali alhaji zai tashi daga masaukinsa bayan zawalin rana ya tafi gurin jifan nan guda uku zai tsaya a wurin na farko ya jefe ta da tsakunkuni guda bakwai yana jefa kowace tsakowa yana yin kabbara kaga akwai ambatan Allah a in ya kammala sai ya dan matsa gaba kaɗan sai ya juya ya fuskanci alƙibla sai ya addu'a sai ya tafi gurin ta biyu ita ma ya jefe ta tsakunkuni guda bakwai in ya kammala sannan sai ya dan matsa gaba kaɗan sai ya juya ya kalli alƙibla sa'an nan nan ma ya addu'o'insa na alkhairi sannan sai ya tafi gurin ta ƙarshe ya jefe ta ita ma da tsakunkuni guda bakwai kowace tsakuwa yana kabbara sa'an nan ita kuma in ya kammala ba zai tsaya addu'a ba zai wuce ya tafi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi ina fata an gani kaga yana buƙatar tsakuwa ɗai ɗai ɗai ɗai guda 21 sai ya ɗebi tsakunkuni 21 ya ɗebi wata safaya ya ajiye kamar guda uku hudu zuwa biyar ya ajiye a wani wuri daban saboda cinkoso wani lokacin ya daga hannunsa kan ya jefa wani ya tankwabe kaga in yace zai tsuguna akwai matsala amma in yana da safiya sai ya dauko sai ya mayar ko kuma in yazo jefawa akwai dan wannan kewayayyen abin shi ake so a jefa ya shiga ciki ina fata an gane imamun nawawi yana faɗa cewa idan ka jefa ya shiga ya fito ya wadatar amma dai ya zama ya shiga to ta yiwu ya wulla ya zama bai shiga ba kaga bai ba to kaga sai ya ɗauko safiyarsa sai ya riƙe sai ya ƙara jefawa ina fata an gani kuma jefawa ake yi ana kabbara tsakon kuni ake ɗauka kowace tsakuwa gwargwadon tsakuwar da za ka iya sanya ta a danko kamar bai fi ƙwallon dabino ba ƙaramin ƙwallon dabino ba manyan duwatsu za ka je ka ɗiba ba sa'annan kabbara ake ba zagi ba Allah ya sauwake ku sai ka ji mace yana tsinan nan yana nan wai ɗan. ba haka manzala ba haka yi ba kabbara yi yana jefawa kai ma sai kai kabbara ka jefa in kai wannan rana ta farko ta sha ɗaya kenan ranar sha biyu ga wata ma sai ka zo ka ƙara yi in kai aka in kana so kai ta'ajjuli kamar yadda aya ta ce wanda ya yi gaggawar barin mina a kwana biyu kana kammala wannan na rana ta sha biyu sai ka tafi makka masauki in ba kai ɗawaful ifada ba ranar layya sai ka je ka kaba kai ɗawaful ifada ka kammala aikin haji sai ka dawo gida kuma ka zauna kai shirin dawowa ɗawafi sai dai kuma na nafil idan a'a ka ga dama kuma sai ka bari washe gari rana ta sha uku shi ma ka je ka jefa sa'an nan sai ka kama hanya ka koma makka manzala ya ba da dama kamar yadda Allah ya bada dama sai dai shi sanda ya aikin ajinsa ya tsaya har rana ta sha uku sa'an nan bayan ya gama jefawa ya bar mina ya koma maka kamun maye sallah a zahar ina fata an gani shi za Allah ya ce liman taƙa ga wanda ya kiyaye dokar Allah abinda ake so a kiyaye dokar Allah subhanahu wataala wannan kaga zikiri ne ke mantace akwai zikiri kuma da ake so wanda yake mutlaki kai tasbi'i ne salati ga annabi sauran addu'o'inka duk kana da dama kai waɗannan da zikirori da ake yi a gurbin salloli domin ana cikin kwanukan tashiriki saboda haka gurbin karamar sallah a gurbin kai sallah azhar da la'asar da magariba da isha'i ai duka waɗannan guraben ana so a yi sallah haka yake kuma haka yake in an yi sallah kuma ai akwai kabarbari da ake yi na tsawon waɗannan kwanaki uku ɗin shi ma kaga zikiri ne ke bantacce a wannan rana wanda an yi da sallar farilla za a yi Allahu akbar Allahu akbar zuwa ƙarshe to shi ma wannan yana cikin zikirori da ake so a yawaita kai da kake mina za ka yi haka wanda ma baya mina zai yi wannan zikiri ina fata an gano na'am ومن الناس من يؤجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهر الله ويشهر الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويؤلك الحرث والنار nasu wallahu لا يحب الفساد Allah madaukakin sarki yace wa minan akwai daga cikin mutane mana daga sashin mutane kenan man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wanda maganarsa a wannan rayuwa ta duniya za ta burge ka zai faɗi magana kyakkyawa saɓanin abin da ke cikin zuciyarsa shine ma'ana yakan yi da'awar cewa shi mai imani ne yakan yi da'awar shi mai kaunar addinin musulunci ne shi mai kaunar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama wa yushhidu Allah ala ma fi kalbi, har ma yana kokarin wato ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki da abin da ke zuciyarsa cewa wai ƙaunar Allah ne musulunci ne bayan kuma Allah ya san abin da ke zuciyar tasa ƙarya ne ma'ana ba musulunci yake ba wa yashhadu Allah ala ma fi wa huwa aladul Allah kuma mutum ne mai tsananin kusuma malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan wani mai suna al-akhnas ibn sharif ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yake riya cewa shi yana so ya musulunta kuma ya rantse cewa ba abin da ya kawo shi gurin manzon Allah sai karban musulunci sai Allah madaukakin sarki wato ya ƙaryata shi domin bayan ya bar gurin manzo Allah da ya fita sai ya je farma dukiyar mutane ya kona na konawa ya tarwatsa musu dabbobi sai Allah ya saukar da aya ya tabbatar da cewa ƙarya yake yi da awarsa ta musulunci da awa ce ta ƙarya wasu malamai na ganin aya ta sauka ne akan wasu mutane cikin munafukai wanda a sirri sukan yi magana na abin da zai cutar da annabi a zahiri kuma sai su bayyana cewa suna masu kauna ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama duka dai wannan aya za ta iya kunsar waɗannan ma da ma wasunsu saboda al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ina fata an gane akan haka dai aya tana nuna duk mutumin da zai yi da'awar yayi imani da Allah subhanahu wataala al'ali ba haka al'amarin ci ba shi za Allah ya ce wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi Allah yana kokarin wai shaidawa Allah madaukakin sarki abinda ke zuciyarsa yana rantsuwa da Allah cewa wai shi mai imani ne amma Allah ya ce a'a ba mai imani bane saboda yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah dan ba su yi boyewa Allah komai ba Allah ya san komai tun da gashi Allah ya tona masa shi wa huwa aladdul khisam yace shi mutum ne mai tsananin karkacewa yayin kusuma al-aladdu ma'anarsa shine al-a'waj wanda ke karkacewa shi sanya Allah yake cewa mi a wata ayar sai yace qauman ludda ay qauman aywajan mutane wanda suke karkatattu to abinda ake nufi da al-aladdul khisam shine mutumin da yakan karkace yayin da duk husuma ta haɗa shi da wani sai ya kauce ma hanya ko shi ne mai mara gaskiya in husuma ta haɗa shi da wani sai ya kauce hanya sai ya karkace ta hanyar yin ƙarya ya yi sharri ya nemo bala'i ya tada husuma ya yi rashin mutunci ana samun mutanen da ko shi ne baya da gaskiya sai kaga yayi waɗannan abubuwa. to Allah ya siffanta wannan mutumi da irin wannan siffa kuma wannan alama ce ta munafurci don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayatul munafiq sala daga ciki idza addasa kazaba a wata ruwaya arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan Allah manzo Allah ya ce wa idza khasama fajara in zai husuma za ga fajirci zai yakan wuce gona da iri wurin husuma a wani hadisin manzo Allah yace abghadul ibadi ila Allah al aladul khisa mafi kyamar bayi a gurin Allah shine wanda yafi kowa tsananin wato husuma tsananin barna yayin da jayayya ta hada shi da wani yayin da cene na ce ya hada shi da wani Allah kiyaye Allah madaukakin sarki yace wa idza tawalla dai yayin da ya juya baya ya bar inda kake ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya juya baya sa'a fil ya yakan yi tafiya ban kasa li da fi'a domin yi barna a cikin ban kasa din wasu malamai suka ce shine wannan mutumi al-akhdaz ibn sharik da ya bar gurin manzo Allah sai je kona wasu daga cikin musulmai gonaki ya kashe musu wasu daga cikin dabbobinsu kaga sa'afil ard wasu malamai suka ce a'a sa'afil ard li da fi'a wa yuhlikal harsa wan ya halaka kayan gona da kuma dabbobi suka ce abinda ake nufi yakan yada barna ban kasa ta hanyar safan Allah ma'ana bayan ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bazama ban kasa yana barna wurin saba ma Allah suka ce wannan barna da yake wurin saba ma Allah ita ce sababin da take janyo lalacewar kayan gona ta janyo lalacewar dabbobi ita take janyo sanadiyar bala'i ina fata an gane suka ce wannan shi ake nufi shi za a wani wurin Allah ya ce zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas barna ta bayyana a kan tudu da cikin kogi saboda sababin abin da hannayen mutane suka aikata li yuzikahum ba'da alladhi amilu dan Allah ya ɗanɗana musu wani sashi na abin da suka aikata kaga ashe ya nuna barnar ita take janyo Allah ya jarrabu mutane a ban ƙasa suka ce domin yawan saɓon Allah yakan janyo kanfar ruwan sama idan ruwan sama ya zama ya kankanta ƙanƙanta yakan janyo mutuwar shuka sa'an nan yakan janyo ma mutuwar dabbobi domin suka rasa abin da za su ci kaga ashe barnar da ya yada a ban ƙasa ta taimaka wurin janyo halakar kayan gona da halakar dabbobi ina fata an gane suka ce abinda ake nufi kenan wa yuhlikal harsa wan nasl ma'ana ya halaka kayan gona da kuma abin ya shafi wato dabbobi ma baki daya wallahu la al fasad Allah baya san barka. sai malamai suka ce wannan aya tana nuna mana saban Allah sababi ne na janyo bala'i ga al'umma kuma da yawa ayoyi da yawa sun tabbatar da haka walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fata'na alaihim barakatin minas sama'i wal ard da ma abuta za su yi imani su kiyaye dokokin Allah Allah ce za mun bude musu alkhairai masu yawa daga sama walakin kazzabu sai dai sun karyata me ya faru fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka yi musu kamu saboda abin da suka aikata kaga ashe da suka karyata sai Allah ya jarbe su da bala'i ga hadisai da yawa da suke nuna wannan hadisin abdullahi dan umar hadisin ibnu maja a cikin kitabul fitr wanda abdullahi dan umar ke cewa manzala ya juyo ya fuskance mu mu taron muhajirai yace ya ku taron muhajirai abubuwa guda biyar in suka baru cikin ku ina nema muku tsarin Allah kar Allah ya sa ku abin su faru su riske ku wa'udhu wa'udhu billahi an tudriku inna ina neman tsarin Allah Allah ya kare ku kar abin ya riske ku sai ce lam tazhar al fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fakafihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina mataw al ta zina ba za ta taba bayyana cikin mutane ba hatta kai suna bayyana ta sai annoba ta yaki cikin su da cututtukan da iyayensu na farko ba san da su ba kaga shi zunubin ne ya janyo wannan bala'i walam yanqusul mikyala wal mizan mutane ba za su dinga tauye kwano na mudu da sikeli ba hmm. sai ce illa me illa ukhizu bisini sai Allah ya kama su da tsananin fari wa shiddatil mauna da kuncin rayuwa wa jawr sultan da zalincin shugabanni wa lam yamna'u zakata amwalihim mutane ba za su dinga hana zakar dukiyarsu ba illa muni'ul qatara minas sama' sai an ana su tsugon ruwa daga sama walaulal ba'aimu lam yumtir kai ba dan dabbobi ma ko ruwan ba za a yi ba kaga ashe kenan wato sababin da ke janyo bala'i ban kasa shine saban Allah ina fata an gane Allah kiyashe mu kenan duk wanda ke aikata ayyuka na sako yana taimakawa wurin bala'i cikin al'umma yana bada gudunmawa wurin janyo wa al'umma bala'i Allah kiyashe mu na'am وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهار ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله wallahu رؤوف بالعباد الله Allah madaukakin sarki yake wa idza qila lahu idan aka ce da shi ittaqillaha aka ji tsoron Allah shi wannan mabarnaci a ban kasa in aka ce ka ji tsoron Allah aka zatul izzatu bil ith sai alama ta fushi da nuna isa da fushi da takama sai ga ta kama shi sai ga ya fusata dan me yasa za a ce masa ya ji tsoron Allah bil ismi saboda sababin girman laifin da yake yi na saban Allah sai ga yana fusata dan me yasa za a ce ya ji tsoron Allah Kaman shi za a ce masa kaza za a ce masa kaza ba yana da yankin yi abin da ya ga dama ba sai Allah ya ce fa hasbuhu jahannam wata jahannama ta isan masa wala bi'sal mihad tir da makoma ko tir da shimfiɗa in ta zama wutar jahannama Allah shi wannan yana nuna mana ɗabi'ar marasa gaskiya ɗabi'ar munafukai fasikai duk sanda ka ja hankalinsu sukan ƙara girman kai shi yasa a wani wurin Allah yana cewa idan tutla alaihim ayatuna in ana karantar da su ayoyin mu filla filla ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar Allah ce sai ga alamar kyama da fusata a fuskar waɗanda wato suka zamo kafirai ne saboda ba sa son a tunatar da su Allah subhanahu wataala wannan shi ma haka duk sanda aka ce da shi ya ji tsoron Allah sai ka ga wannan alama ta nuna isa din ta kama shi sai ya fusata ya kangare mu abinda aka umarce shi saboda sababin laifi amma makoma sai ita ce wutar jahannama kuma tarda makoma tarda shimfida shimfiɗa in ta zama wutar jahannama Allah ya kiyaye mu Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nas akwai daga cikin sashin mutane man yashri nafsahu wanda ke sayan kansa ma'ana ya bi Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da kansa daga azabar wuta shine ma'ana wanda yake biyayya ga Allah madaukakin sarki ya bayar da ransa don biyayya ga Allah shine ma'ana man na nafsahu wanda ke sayan ransa ibtigha marzatillah don neman yardar Allah ma'ana yakan ba da ransa don taimakon addini yakan miƙa kulliyarsa don biyayya ga Allah maɗaukacin sarki kamar yadda Allah ke cewa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya saya daga gurin mummunai ya sayi rayukansu da dukiyarsu Me Allah ya zai ba su sai ce bi anna lahumul janna cewa aljanna ta tabbata gare shi bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fa wa yuqtalun suna fita suna jihadi wurin daga addinin Allah ko dai a kashe su ko su ma su kashe wannan ya nuna wanda ya mika rayuwarsa wurin biyayya ga Allah ya shiga cikin manyan shiri nafsa hukki ga amarzatillah sawa'un sahabban manzo Allah ne har zuwa a naɗe ƙasa cikin bayan Allah waɗanda suka bi Allah sai shiga ƙarƙashin wannan aya dan wasu malamai na cewa ayar ta sauka akan muhajiruna ne da al'ansar, ana nufin sun fita sun yi jihadi wurin ɗaga addinin Allah wasu suka ce a'a ta sauka ne akan dukkan wanda ya ba da kansa dan biyayya ga Allah kuma kamar yadda ya gabata duk wanda ya mika kansa ga Allah subhanahu wataala ya biyayya ga Allah ya shiga ƙarƙashin wannan aya din wallahu ra'ufun bil ibad Allah madaukakin sarki mai jin kai ne da tausayi ga bayinsa zai tausaya musu kuma zai saka musu da kikkiawan saka lokaci yayi na to mu je يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله ما دوكا شنسركي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني udkhulu fi silmi kaffa ku shiga cikin addini gaba daya ma'ana as-silmi wasu malamai suka ce abinda ake nufi da as-silmu ana nufin al-islam kenan udkhulu fil islami kafatan ku shiga addinin musulunci gaba ɗayan ku wasu suka ce abinda ake nufi da as-silmi at-ta'a biyayya ga Allah ku shiga cikin biyayya ga Allah gaba ɗayanku lafazin kafatan zai iya zama hali ne na su masu imani zai iya zama wato bayani ne ko hali ne na shi kansa musulunci ina fata an gani idan aka ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku shiga addinin musulunci gaba ɗayanku ma'ana ku miƙa kanku ɗari bisa ɗari ga addinin musulunci zai iya zama ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga addinin musulunci gaba ɗayansa ina fata an gane ku shiga addinin musulunci gaba ɗayansa wannan ana nufin gaba ɗayan ku ku mika kulliyar ku ga musulunci kada a ce ga kaza aikin musulunci ne ka ce kai yanzu ba aikin musulunci kake yi ba kamar yadda da yawa za ka samu sun ana magana kai malam munan yanzu ba zancen Allah muke yi ba a nan munan ba zancen musulunci ba na ba zancen Allah suke ba zancen shaidan suke yi kenan wani kuma malam muka kama da zancen musulunci nan ba zancen musulunci muke kaga zancen kafirci kenan suke yi ina fata an gani haka nan ku shiga musulunci gaba ɗayansa kenan duk wani umarni da ya zo na musulunci ku bi shi kada ka ce kai za ka yi kaza amma ba za ka yi kaza ba domin in ka ware wani abu na ayyukan musulunci kace su kaɗai za ka yi ba ka yarda da kaza ba ba za ka yi ba ko kaza ƙauyanci ne na musulunci kuma ka cancanci ka aiwatar a lokacin kana da istiqa to baka shiga musulunci gaba ɗayansa ba sai ya zama baka da bambanci da waɗancan yahudawa da su ma suka yi imani da wasu ayoyi da suka dace da ra'ayinsu wasu ayoyin da kuma su dace da ra'ayinsu ba su imani da su ba har Allah yake cewa afatu'minuna bi nuna kitabi wa takfuruna bi ba'd shin yanzu kwa yi imani da wani bangare na littafin Allah ku kafirce mu wani bangare na littafin Allah sai ce fa ma jaza'u man yaf'ala dhalika minkum illa khizun fil ayati dunya ba komai ne sakamakon wanda ya aikata wannan cikin ku ba face kaskanci a cikin rayuwar duniya ina fata an gani kenan ka fatan zai iya zama siffa ta musulunci ko siffa tawa ta shi kansa wanda zai shiga musulunci din Allah subhanahu wataala yake wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku kuskura ku ce za ku bi tafarkin shaytan hanyoyi da shari'o'i da shaytan ke sanya mu mutane ba don komai ba saboda shi shedan innahu lakum aduwwun mubin shi shedan makiyi ne gare ku kuma mai bayyana iyayyarsa a fili gare ku inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa lalle shedan makiyi ne gare ku ku rike shi a matsayin makiyi inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'id kullun yana kokarin kiran tawagarsa ne da jama'arsa ba dan kuma ba domin su zamo cikin yan wuta Allah ya kiyashe mu kenan bin khutuwati shaytan takun shaytan alama ce ta halaka to menene bin takun shaytan malamai suka ce dukkan wani abu da shari'a za ta ce bin tabbin tafarkin shaytan ne ya shiga ciki sawa'un wannan abin ya shafi abin da yake na aikin zuciya ne kamar riya yin abu ba don Allah ba ganin girman wani ba Allah ba sai ya shiga ciki ya shiga ayyuka da mutum zai a zadiri hatta ayyuka na luduba duk abin da Allah ya ko manzo Allah ya ce shedan aikata kaza yake yi kar ku yi to kakka in kai ka bi tafarkin shedan cin abu da hagu bayarwa da hagu karba da hagu duk wannan ayyuka ne na shedan dan manzo Allah ya karkace da hagu saboda shedan yana ci da hagu yana sha da hagu ina fata an gani ma'ana kaga kenan sai ka akasa kai kai da dama kar da hagu to duk wani abu da aka ce ayyuka ne da shedan yake yi to kai karka aiwatar da wannan in ka tafi ka aiwatar da wannan to ka bi tafarkin shedan ka bi gwadaban da shedan yake bi Allah ya kiyashe mu wallahu a'lam to mai tambaya na farko bayan yi sallama da fatan alkhairi da malam ga sauran al'umma kuma yake so ramaka Allah da Allah menene ingancin salatin nan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim to wannan salati za a iya cewa zai an yi istinbadin sa ne karkashin waccan aya yayi wallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ko da kuka imani ku yi salati gare shi da kuma wato sallama saboda haka in kayi wallahu alamu ya wadatar yayi amma ba zai kai wancan salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar na salatul ibrahimiyya ba Allahu salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim ba dan kuma saboda lokacin da aka saukar da ita waccan aya sahabbai suka tambayi manzo Allah ya zami maka salati sai yayi shiru wa ya zo masa sai yace ku ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin zuwa ƙarshe wallahu a'lam ya ce suna da jarrabawa yana fatar a sanya shi addu'a Allah ya ba su nasara baki ɗaya su masu yin jarrabawa to Allah ya ba da sa'a dukkanin waɗanda suka fara jarrabawa Allah ya ba da kyakkyawan sakamako amma a dage kuma da da karatu don bayan kayi addu'a to ya kamata ka rike sababi kuma sababi shine karatu kada ka ce ba za ka yi karatu ba kuma ka ce za ka yi addu'a na ja'adu fina lana hadiyannahum sublana waɗanda suka yi ƙoƙari? to Allah ya shi za mu shiryar da su zuwa ga tafarkin kaga waɗanda ba su ƙoƙari ba Allah ba zai shiryar da su ba ko da yake yanzu jaraba ma ta zama abin tsoro ko Allah ya sauya a to jaraba a ce wasu zai ga ana rubuta musu a gaban allo ana cewa kun gama wai jaraba ce ana gogewa wani yana a dakata bai gama ba kuma ya fito ya ce wai ya ci wai nan credit wai ya ci an ci masa ko saboda haka ku zama masu ƙoƙarin karatu ka ci jaraba da kanka ba a rubuta ma ba za a iya rubuta ma ka fita da 9 credit ko 9 distinction amma kai kanka ka san shahadatu zo kake dauke da ita domin sai ka je gaba za ka gane kuranka da yawa sun je jami'o'i ba sa iyawa sai ga mutum ya gudu ya ladansu. ga yi da takarda fes amma ya gudu Allah ya sauwa Allah ya ku musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mamatan mu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya cika da imani Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya karba mana ibadun mu na alkhairi a waɗannan kwanuka masu albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين